يومنا دارن شا تقص وطن رمضان هجراء لي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبو دا دا تاريه دا أربعين دا دا دو منشي قبادة كراتمو كتاب أصول السنة نا الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن عيسى بن محمد بن أبي زمانين rahimahullah wanda wannan shine ad-darsul thani wato zaman mu na goma sha biyu a lokacin da ya gabata muna kan hadisi wanda ya kunshi bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi game da abin da zai faru na samuwar waɗanda za su ƙaryata hadisansa su ce abinda za su bi shine alkur'ani duk abinda ya shafi hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba za su karɓe su ba to wannan hadisi kamar yadda ya gabata hadisi ne wanda ya tabbata kuma yana da shawahid wato wasu hadisai wanda suka zo suka ainihin ƙara ƙarfafar abin da hadisin ya kunsa duk da yake kaso mai yawa daga cikin shawahid din suna da ainihin matsala ta fuskar rauni na isnadi to amma irin wannan yusta'a na su biya. Eh, akan sami nutsuwa da su sakamakon ma'anar ta tabbata ta ainihin wasu hadisai ne kamar hadisin shi sahabi wanda ya kira da abu rafi radiyallahu an da kuma hadisin sahabi wanda ake kira da al-miqdam bin ma'adi karib wanda waɗannan hadisai ta hanyar waɗannan sahabbai guda biyu sun tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ragowar hanyoyin da hadisin ya biyo ta kai ta hanyar su sahabban da bayani ya gabata akan wasu daga cikin su to hanyoyin suna da rauni eh, suna da rauni amma yusta anasu biha haka akwai shahidi na hadisin sahabi wanda ya kira da abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda al-imam al-khatib al-baghdadi ya fi da shi a littafin sa al-kifaya fi ma'rifati usuli ilmi ruwaya to shi ma isnadin sa yana da rauni saboda akwai hamza ibn abi hamza a isnadin sannan yana da shahid wanda ta hanyar ainihin kata eh, da di'ama wanda wannan shahidin eh, al-imam ya fi da shi a littafinsa al musamman zuwa ga ma'amar ibn rashid zuwa ga ainihin katada Bini di'ama Bini katada da sadusi ce manza Allah ya ce, sai ya faɗi wannan hadisi shi maka ga mursal ne eh, mursal ne akwai illatullin inqita' sannan kuma akwai matsala ruwayar ma'amar ibn rashi zuwa ga qatada bin diyama akwai irin matsala kamar yadda al-imam ad-darqutni abul hassan ibn umar ya bayyana ka littafinsa mai suna kitabul ilm to da haka wannan hadisi yana bayyana mana wato ainihin matsayi ta fuskar wajabcin riko da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma nuni kan cewa inkarin sunnar manzala sallam wannan hanya ce ta karkatattu hanya ce ta batattu hanya ce ta ɗanbiriya ba hanya ce ta shiryayyu ba sannan kuma yakan nuna mana wajabcin kula da kiyaye da sunnar manzan Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kare ta da kuma tantance ta daga abin da yake bai daga cikinta sannan kuma da kare ta daga ainihin hannuwa maɓarnata ta fuskar canja mata ma'ana ta fuskar ragowar ababen da suke masu kama da haka sannan dangane da isnadin shi wannan hadisi na sahabi da ya gina da abu rafi' bayani ya gabata game da shashin hanyoyinsa to akwai wasu fuskoki ta fuskar hanyoyinsa wanda a matsayinku na ɗaliban ilimi ba laifin iya ambatawa domin ko da mutum ya iya cin karo da abin wani lokaci ya riga ya ji bayani akan matsayin abin ba zai iya samun matsala ba wanda al'imam al-qasim al-tabarani ya fitar a littafinsa mai suna al-muhjam al-awsat zuwa ga shi sufyan ibn uyayna kaga asalin ruwayar sufyan ibn uyayna zuwa ce gawa zuwa ga salim wanda shine abu nadar sai kuma ruwayarsa wadda take mursala zuwa ga muhammad ibn al-munkadir wanda bayani ya gabata akan matsalarta to sai zama nan ya roto zuwa ga al'amash tare da muhammad ibn al-murkadir zuwa ga ainihin an ubaidillah ibn abi an abihi to wannan hanyar ba ta tabbata ba matsalar ta kuma ta samu ne daga khalid ibn nizar al jassani al-aili wanda almajiri na shi sufiyan ibn uyayna da aka ta kansa wannan hanyar ta biyo zuwa ga malaminsa sufiyan ibn uyayna to idan ka koma tarjama su ko da littafin ibn hajar mai suna ta karibin tamazi ya ce maka sadukun yi to da haka ambatan al'amash ta wannan fiska yana daga cikin kurakuransa da kuma auham ɗinsu min a khataihi wa auhamihi an gane da kyau saboda haka kuskure ne ta fuskar mai ambaton al'amash cikin wannan isnadin na shi sufiyan ibn uyayna sannan haka al'imam abul qasim al-tabarani ya fidda shi cikin littafinsa mai suna al-mu'jam al-kabir ta hanyar muhammad min tsariƙi muhammad ibn ishaq shi kuma an salim abin nabr shi kuma an musa bin abdullah bin qais shi kuma an ubaidillah bin abi an abi kaga a wannan hanyar ta muhammad ibn ishaq an sami kari. tsakanin wanda ake kira da Abu Rafi' radiyallahu an sahabi na manzo sallam da kuma wanda ake kira da Musa bin Abdullah bin Qais sabana hanyar Al-Lays bin Sa'd wanda ta gabata wanda al-Imam Hakim ya fudda ita cikin al-Mustadrak haka al-Imam Abdul Qasim al ittafa fi Sunan al-Mu'jam al-Kabir haka al-Imam al-Tahawi al ittafa fi Sunan Sharh Ma'ani al-Asar daga Al-Lays bin Sa'd shi kuma zuwa ga salim shi kuma zuwa ga musa bin abdullahi bin qais shi kuma zuwa ga an abi rafi ba tare da ambaton wa ubaidillah ba an gane ba ba tare da ambaton ubaidillah ba to da haka abinda yake rinjayayye abinda yake daidai shine waɗancan hanyoyin kamar yadda ya gabata su ne daidai an gane da kyau mm. yawa wannan shi ne al'imam ibn qayyim rahimahullah yana da wata magana mai kyau da ya yi a littafinsa mai suna a sawaiqul mursala rahimahullah mm. yana bayani game da abin da ya shafi khabarul ahad hadisan da suke ba su kai matsayin mutawatir ba ba su kai matsayin hadisi wanda yake mutawatir ba yake cewa da dai faɗinsa cewa wa wajahun listidinali wato kuma fiska ta ƙoƙarin kafa dalili game da shi wannan hadisin da ya gabata أن هذا نهي عام lalle wannan hani ne wanda yake gamamme ya game li kulli man balaghahu hadithun sahihun an rasulillah sallallahu alaihi wa ala wa sallam an yukhalifahu ga dukkan wanda hadisi ingatacce wannan lafazin sahi anan da yake hadithun sahihun to dukkan hadisin da yake karɓaɓɓe ya shigo cikin haka hasan da ya shigo ciki an gane ba hadisin da ya tabbata ya inganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ga dukkan wanda irin wannan hadisi ya isa gare shi an yi khalifahu ya saba wa shi wannan hadisin manzo Allah ya yi hani akan haka saboda haka wannan magana ta manzo Allah ta gani aw ya qula ko kuma yace la aqbalu illa alqur'ana ni bazan karɓi komai ba sai alqur'ani ba abin da zan karɓa sai alqur'ani abin da yazo daga alqur'ani shi kadai shi zan karɓa to manzo Allah yayi hani akan haka bal huwa amrun lazimun shi al'amari na riko da hadisin manzo Allah sallam mutukar ya tabbata gare shi al'amari ne wanda yake lazimta dukkan wanda hadisi ya isa zuwa gare shi wa fardun hatmun kuma abu ne wanda yake na farilla wanda yake zartacce wanda yake na dole an gane ba bi kabuli a khabarihi wa sunanihi game da karɓar hadisosi na manzan Allah sallallahu Alaihi da kuma sunnoninsa abinda ya shafi hadisai da suka zo daga manzan Allah da kuma sunnoninsa mutukar sun tabbata da gare shi to wannan abu ne wanda yake dole su, babu zaɓi وإعلام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كركشن شيء وانا حديثي منسى مبين رواه دشيلا تاوى دقشي من ذن الله لن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الله cewa سوما ma هديثي hadisai din الله سكي متكسن تبتا أوحاها إليه wanda Allah ya yi wahayinsu zuwa ga shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alaihi sallam sai dai bambancinsu da alkur'ani shi alkur'ani wahayinsa ya zo wa manzan Islam ta hanyar mai jibril jibril kamar yadda Allah ce na zalabihin ruhul amin ala kalbika لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين كذا نزل به الروح الأمين شينوا جبريل عليه السلام وماذا إن الله يقول من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فذاك جبريل تهيس الله يتورو دا القرآن سوكوا abin da ya shafi hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu tsari Allah ne ke kimsa wa manzan Allah su sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka su ma wahayi ne a shi yasa ibnu hazm al-zahiri rahimahullah al-littafin sa suna al-hikam fi usul al-ahkam yake cewa fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa kul innama unzirukum bil wahyi wala yasma'u as-summu ad-du'a idha ma yunzarun kace da su ya rasulullah ni ina yi muku gargadi ne da wahayi to gargadin da manzo Allah yake ya take da alqur'ani ne ko hada sunnarsa hada sunnarsa to kuma Allah ya ce kace su innama unzirukum bil wahyi kaga innama adatu hasr innama tufidu al-hasra wal an gane ba sai dai shi al-hasr din ya kasu kaso bi akwai al-hasrul mutlaq akwai kuma al-hasrul muqayyad an gane ba yawa idan aka ce al-hasrul mutlaq ana nufin iyakance abin iya wannan kaɗai babu wani abu in ba shi ba babu wani abu in ba shi ba to wannan alhasarun mutlaqin idan aka ce alhasarun muqayyad ana nufin iyakance wani abu amma wani abu kuma zai iya fita daga cikinsa an gane ba wannan kenan to wannan zaka samu misalan su cikin alqur'ani da kuma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masalan a ita wannan aya din in gane ba cewa kace da su ma unzirukum bil wahyi ina yi muku gargadi da wahayi wannan wani hasar ne hasarun ne mutlak ko kuma hasrul muqayyad eh wannan hasarun ne mutlaq saboda manzo Allah yake yin gargadi da wani abin ba da alkur'ani ba in ba da sunnarsa ba eh da iya su yake gargadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wani ya zama mai hasarun mutlaq حصر المكير كما شيني كما فتن الله سبحانه وتعالى ليتي دل من ذا الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آه، ka ce da su inna ma ana basharun mitlukum ni mutum ne kwacin ku wannan wani hasar ne hasarun ne mutlak ko muƙayyad hasarun ne muƙayyad inda manzo Allah ba ta kowace fuska yake matsayin mai kwacin mutane ba a ta fuskar yanayin halitta Zan tosa mutum ne ba aljani ba ba mala'ika ba ba itace ba dutse ba Allah ya yi dirin halittarsa ya tsara shi yanayin halitta ta ragowar mutane kaga hasarun ne? muƙayyat amma kaga ta fuskar zantowa safa annabi manzo da a ƙarshen ayar ma Allah ya yi bayan cewa ana yin wahayi zuwa gare ka kaga nan ba mutum ba ne kamar mutane sallallahu alaihi wa wa wasallam to haka idan muka koma ma abin da ya shafi hadisi matsalan kamar hadisin da ya zo fi sahihul bukhari wanda manzana suna kita inna marriba fin nasi'a riba kawai ta kan kasancewa ne fin nasi'a abin da shafi nasi'a ma'ana a baka kudi a baka kaya zuwa lokaci kaza sai kuma a kara ma lokacin biyan bashin da ka karba tare kuma da me da kara ma wani kudi to riba iya kaɗai tun da siya kake to kaga wani hasar ne hasar ne wanda yake muƙayyar mun gane da kyau to wannan kenan yace falawlam tufit ilman da a ce wasu sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da hadisansa ba su ma fa'idantar da wani abu wanda ke na ilimi ba wato a matsayin matakin yaƙini matakin ne mutawatir kamar ka ce matsayin alkur'ani ko matsayin hadisi wanda ke mutawatir laƙala man da wanda waɗannan hadisai na manzo suka isa gare shi ya ce ha khabaru a hadin to ai su waɗannan hadisai ne wanda suke a hat ba su kai matsayin mutawatir ba su ne hadisai garibi aziz mashahur mustafi gane ba da haka sai ya zama da kenan hadisi mutawatir wannan shi kadai za a iya karba amma hadisin da yake hat wannan ba za a karbe shi ba wannan eh, asalin tushe ne wanda ya samu asali daga alkhawarij sannan al-mu'tazila suka yi yakin yada wannan tunanin gurbatacce sannan kuma tafiya ta tafiya waɗanda suka zo su ma masu tunani irin nasu suka ɗauki wannan tsari ne na tunanin cewa hadisi wanda yake a hadi to inda a ɓangaren a gida ne ba za a karbe shi ba bangaren abin da ya shafi kudiri imani sifofi na Allah ayyukansa da ababen da suka danganci wannan to sai dai hadisin da yake mutawatir ko kuma alkur'ani to wannan kaga kuskure ne babba shi yasa zamu ga al-Imam Bukhari ya fitar da babi sukutun kamar yanda ya kitabu bada'il Wahyi yayi kitabul iman yayi kitabul ilm to haka kuma ya zo kitabu a khabarin ahad ya kawo dalilai da suke tabbatar da karbar hadisi ko da ahad a bangaren aqida ne kamar yadda za a yi aiki da shi a bangaren abin da ya shafi hukunce hukunce mutukar da ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah ya faɗa ko ya aikata mun gane cewa innaha a hadin, lalle su waɗannan hadisai ne wanda suke ahad la tufidu ilman ba sa fa'idantar da ilimi sabanin alkur'ani ko hadisu wanda yake mutawatir fala yalzamuni qabulu ma la ilma li bi sihhatihi da ka bai lazimta ta karɓar abin da babu ilimi tattare da ni game da ingancinsa cewa shin manzo Allah din ya faɗa tunda hanyoyin da ya zo ba su kai matsayin mutawasir ba wanda zai zama nan babu kokonto wallahu ta'ala kuma Allah wanda ya ɗaukaka lam yukallif nil ilma bima lam a'lam sihhatahu wala i'tiqadahu Allah bai tsora min nauyin sanin Abin da ban san ingancinsa ba kuma Allah bai ɗora min nauyin ƙudurce shi abin da ban san ingancinsa ba ban san tabbatuwarsa ba an gane ba wannan shubha ce ko ba shubha ba shubha ce rudu ne al-imam ibn al-qayyim sai ce bal haza bi ainihi fito. wannan batun bi ainihi shi ne dai a karan kansa Shin haƙiƙani na abinda da Allah ya yayi magana akai huwa alladhi hazzara minhu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ummatahu dai abinda manza Allah ya tsoratar da al'ummarsa game da shi wa nahaha hu? kuma ya hana ta game da shi din walamma alima yayin da manzo Allah ya san cewa anna fiha anna fi hadhihi al-umma man yaquluhu cewa lalle cikin ita wannan al'umma akwai wanda zai faɗi irin wannan tunanin kuma ya zo walamma alima anna fil ummati man yaquluhu wanda zai yi wannan tunanin zai yada wannan fatan hazzarahum minhu to da aka sai manzo Allah ya tsoratar da su game da shi wannan batu din fa innal qa'ila to cewar mai magana inna akhbarahu lalle hadisai na shi manzo Allah sallallahu alaihi suke matsayin ahad la tufidu al-ilma ba sa fa'idantar da abin da yake na ilimi kamar yadda Qur'ani yake fa'idantarwa ko hadisi mutawatir hakaza yaqulu siwahu to haka yadda yake faɗan nan waninsa shi ma yake cewa la nadari ma hazihi al-ahadith mu ba ma sanin matsayin waɗannan hadisan mai matsayin su inda ba su kai matsayin ne mutawatir ba saboda haka abin da yake mutawatir shine alqur'ani ko hadisan da suka kai matsayin mutawatir wa kana salafu haula ibil kai yake cewa magabatan waɗannan sun kasance ya suna cewa baina bainana wa kumul qur'anu abinda yake tsakaninmu da ku shine alqur'ani saboda ka in mun samu rikici mun sami matsala to mu koma zuwa ga alqur'ani eh amma hadisan nan akwai matsaloli a cikin su babu tabbacin manzo Allah ya faɗa ko bai faɗa ba wa khalafuhum yan bayan su kuma wanda suka gado wannan mummunar aqidar wannan batan daga wanda suke magabatan su yaqulu su kuma suna cewa bainana wa bainakum adillatul uquli abinda yake tsakaninmu da ku sune dalilai na hankali saboda ka sai mu gwada da hankalinmu Eh, idan hankali ya karba to shi kenan hadisi ya tabbata manzo Allah ya faɗe shi har ma suke kago na hadisi da babbe? cewa wai manzo Allah ya ce in kun ji hadisi daga gare to ku auna shi kan alqur'ani in ya dace ku karba in ya dace ba ku yi watsi da shi wannan hadisi da babbe? ba hadisin gaskiya ne. wanda ibn jawzi al-tafsir al-mawdu'at ya kawo shi yayi magana akan sa mun gane ba yace wa qad sarrahu kuma hakika sun bayyana hakan a fili karra sun fada kamar da yake faruwa a yanzu wa kuma suka ce tuqaddamu al-uqulu ala hadhihi al za a gabatar da hankula akan waɗannan hadisan ahadiha hadisan da suke ahad daga cikinsu wa mutawatiriha da kuma hadisan da suke sun kai matsayin mutawatirai daga cikin su waɗannan hadisan to hankali za a gabatar mutukar sun ci karo da hankali to hankali za a gabatar a kansu ba su ba wanda kaga a shi shi'atu rafida akan wannan suke da haka asal ma daga usul ɗinsu akwai al'akal suka ajiye ƙiya sai suka sa al'akal a madadinsa a gane? wannan ke to kaga wannan bata ne saboda shi hankali yana da iya limit kamar yadda ya gabata a cikin wannan darussan namu da muke na yi bayani akan haka shi yasa abdullahi bin abbas kamar yadda yake cikin littafi mai suna na jami'u tirmizi na aliman abu isa a tirmizi yake ga allah bin abbas da ya ce manzo allah ce tawabba'u mimma masakin nafi ku yi alwala idan kun ci abin da wuta ta dafa shi sai Allah bin abin da to yanzu zan yi alwala kenan saboda na yi amfani da ruwan zafi ko kaza ko kaza sai abu hura da ke cewa idan na faɗi hadisi daga manzo Allah kana kana daga misali kana auna abin da haka kuma ka yazo ma na bin majah fi fil muqaddima a takeice an gane ba ونقدم الأقيسة عليها kuma za mu gabatar da kiyasoci a kan waɗannan hadisai na idan kiyasun ya karɓa to kenan in bai karɓa ba kuma sai mai watsi da su wannan kaga ta farki na ɓata matuƙar hadisi ya tabbata daga manzan Allah alaihi wa abinda yake wajibi kan mutum shi ne miƙa wuya ya fahimci hadisin ko bai karɓa ba ta fuskar mai hankalinsa ya zanto bai karba hadisin ba ko kuma a'a hankalinsa ya zanto ya karba kuma hankali lafiyayye bai cin karo da hadisi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka gara hankali yana ganin cewa hadisi kaza akwai matsala a cikin sa to hankali shi yake da matsala matsalar daga hankali ne ba daga hadisin ba shi yasa shekul sabi ce ne yayi dar'u جعلوا الأكل والنكل إكي تاي وأسوء الرازي ردي والنبي ساتي نقيم إيه، لا ند له في بابه أنقالي ما لا يتي وحدثني إسحاق ابن إبراهيم عن أسلم ابن عبد العزيز عن يونسه ابن عبد الأعلى عن عبد الله ابن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمر ابن الأشج أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله الإمام آه، بن أبي زمانين رحمه الله سيكا ون أثر تهير مال منسى إسهاق ابن إبراهيم زواج أسلم هزواج sahabi umar radiyallahu an kare yake sayati qaumun da sannu wasu mutane za su zo ya akhudunakum bi mutashabihi alquran za su na kokarin kafa muku hujja da abin da yake mutashabihi na alqurani na kokarin kama ku da shi fa khuduhum bis sunani saboda ku kafa musu hujja da sunnoni na manzan islam ku kama su da sunnoni na manzan islam fa inna ashabar sunani domin ma'abota sunnoni na manzan Allah masana hadisai na manzan Allah a'lamu da kitabin su suka fi sanin littafin Allah ta fuskar ma'anarsa ta fuskar ne Allah yake yake domin babu wanda ya fi kowa sanin Allah irin wa irin manzan islam to su kuma suna tare da manganinsa da haka manzan Allah shi fa kowa sanin me Allah yake nufi da maganarsa me Allah yake nufi da kaza da yace me Allah yake nufi da kaza da yace to wannan asar al-Imam ad-Darimi shi ma ya fidda shi littafinsa mai suna sunan ad-Darimi fil muqaddimah هكا الإمام الله لك إيشي ما يكون بشيء الاتفاق في السنة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هكا الإمام قوام السنة وسكن تي قوام السنة كسر قوام السنة شيء ما يكون بشيء تهني دي أن لا لك إيدي للتافة في السنة الحجة في بيان المحجة سماك الإمام الآجري فيما في دشي التامس من سنة الشريعة حكى الإمام ابن بطة فيما في دشي التامس من سنة الإبانة الكبرى الإمام ابن بطة إنا دا الإبانة الكبرى إنا دا كما الإبانة الصغرى إتا الإبانة الكبرى كما تادني أسانيد حدثنا أخبارنا أنبأنا فإذا كما الإبانة الصغرى التي الشيخ والإبانة يا شافي حديثة يا شافي أسانيتك an gane ba ko sai kawo su haka mutum din biduni zikiri asani biha an gane da kyau to wannan asar na umar ibn khattab radiyallahu an bai inganta ba an gane ba saboda abubuwa kamar haka abu na farko illatul inqita' tsakanin shi umar ibn ashaj da kuma umar ibn khattab radiyallahu anhu bai ji daga umar dan khattab da Allah ya kara masa yadda da haka al-imam eh, ibn abi hatim littafin mai suna kitabul jarh wa ta'dil da ya zo bayanin rayuwar shi Umar ibn al-Ashaj da ya sai yake cewa yayi ruwaya da Umar dan Khattab sai ya kawo wannan asarin cewa amma a matsayin ruwaya cewa take ne mursala a matsayin ne mursal da haka bai ji daga umar ɗan haifan ba to kaga al'irsal ɗaya ne daga cikin ababen da suke na matsaloli suke sukan ne aliftisal wanda dole sai an samu mai aliftisal sharaɗi daga cikin mai sharuɗa na karɓar ruwaya to gashi na an samu mai aliftisal kuma haka al-imam al-bukhari shi ma faɗa littafin sa at-tarikhul kabir yake cewa hadisinsa ga mutanen misra mursal ne wato abin da yake da munqati kamar shi ma magana ibn abi hatim ai kafe akwai yankiya an gane ba da haka za a ga wannan hadisin za a ga ai duk misriyun ne abdullahi bin wa an gane ba أخبرني الليث الليث بن سعد شيما مصري bin Abi Habib, حبيب شيما wannan kaga sun shahara ga Abdullahi bin Wahab ga Yunus ibn Abdul A'la shi ma kaga Misri sannan a ah, matsala ta gaba shine al-imam al ya fitar da shi a littafin sa sharia an gane ba ta dai hanya shi al-lays bin sa'ad zuwa ga yazid ibn abi habib zuwa ga bukair bin abdullah ibn al-ashaz zuwa ga umar bin khattab kwacin shi wannan to shi ma bukair eh, bin abdullah bin ashaj shi ma bai ji daga umar dan khattab ba da haka shi ma wannan munqati ne to haka al-imam al-ajuri ya karfafa a littafin a sharia da al ibn battah littafin mai suna al'iban ibanah daga Isa bin Hammad zuwa ga al bin Sa'ad kwatankwacin shi wannan hadin sai dai ya ce an Bukayr bin al to Bukayr bin al shi ma bai daga Umar dan ba shi ma na isnadin kamar wancan ne an gane to haka al-imam abu Abda ibn babba shi ma ya kara fitar da shi cikin al-imam al-kubra min tariqi sa'id bin abi maryam zuwa ga al layth bin sa'ad kwacin sa sai ya ce an abi abdullah bin al-ashaj an gane ba kaga can bukayr can bukayr bin abdullah bin al-ashaj nan komai abu abdullah ibn ashaka ga an sami al an gane ba kuma ga gashi gairu muttasil isnadi ne wanda yake ne munqati domin dukkaninsu bai tabbata ba sun daga umar ɗan radiyallahu anhu umar ibn al a wasu nusar amuru wanda wannan kuskure ne abinda yake da shi ne umar sukan ce masa kuma umar ibn abdullah bin al-ashad to amma ma'anar asarin kuma ta tabbata abinda asarin ya kunsa saboda haka abinda ya danganci ruwaya ta hadisi daga manzo sallam ko asari daga sahabi ko daga tabi'i ko daga wanda yake tabi'u tabi'in yana da bangarori guda biyu ɓangaren allafaz da kuma ɓangaren alma'ana zai zanto ɓangaren allafaz lafazinsa ya zanto bai tabbata ba saboda hanyar da lafazin ya biyo ta kanta zuwa ga manzo Allah ko zuwa ga wannan sahabi ko zuwa ga tabi'i akwai matsala da haka lafazin da wannan lafazin zai zanto bai tabbata ba sai kuma ɓangaren alma'ana ita kuma alma'ana ɗin za ta zanto ta tabbata saboda wasu dalilai da suka tabbata suke kunshe da wannan ma'ana da shi lafazin bai inganta ba amma ma'anar ta yi ta inganta shi yasa al'imam abu omar yusuf ibn abdulbar annamari a mukaddimar littafinsa a tamhid limafil muwatta min al-ma'ani wal asanid rahimahullah yake cewa wa rubba hadisin ضعيف الإسناد صحيح المعنى so da yawa za a samu hadisi yana da rauni ta fuskar isnadinsa amma kuma ma'anarsa ta inganta saboda wasu dalilai da suke tabbatar da ma'ana ne an gane da kyau to wannan shine abin da yake bayuwa za ka samu littattafan da suke bayanin aqida kamar irin su kitabu sunna na Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal irin su eh, kitabu sunna na ibn abi asim irin su a sharia lil ajurri irin su sharh usul itikari a sunna wal jama'a lil lalakai irin su wannan kitabu usul suna na ibn abi zamani kaga an kawo wasu ruwayoyi wanda suke masu roni wanda suke da tabbata ba an gane ba to abin da ya bayu zuwa ga haka abubuwa ne kamar haka abu na farko ma'anar da waɗannan ruwayoyin da suke masu rauni suke ɗauke da ma'anar ta tabbata ta fuskar wasu ne wasu dalilai an gane ba to da haka sai ya kawo su sannan abu na biyu kawo waɗannan ruwayoyin masu rauni ana kawo su min babin listi ina domin eh, samun ƙarin nutsuwa kamar yadda waɗanda suke masu ƙarfin hadda amintattu suka kiyaye ruwaya kan wannan matsala to hata masu roni ma su ma sun kiyaye an gane ba su ma sun kiyaye to da haka sai a kawo a matsayin mai ƙarfafa milisti shahad an gane ba sannan kuma abu na gaba wanda shi na uku akan iya kawo waɗannan ruwayoyin tare suna da rauni ta fuskar isnadi amma bayanin da suke ɗauke da shi kan ita wannan matsala to bayanin ya dace da abin da yake da daidai da haka sai a kawo shi yasa za ka samu ruwayoyi da dama a littattafan tafsiri musnada wanda suke kula da isnadi حدثنا وأخبرنا إذن كمان سوء تفسيري من سنانا آه، الإمام الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن هكا يا شيشة الاتفاق من سنة تاريخ الأمم والملوك جامع البيان عن تأويل آي القرآن إذن سو تفسير القرآن العظيم مع الإمام ابن أبي حاتم عن جانبه إذن سو سنن نسائي بين منصور أشكين سأقول كتاب التفسير irin su alkashaf walbayan na al-sa'alabi irin su at-tafsir basit na al-wahidi irin su ma'alim at-tanzil na al-bagawi an gane ba sai ka samu sun kawo ruwayoyi daga tabi'ai wasu daga sahabbai akan aya amma kuma ruwayoyin suna da rauni ta fuskar islami to a nan ba wai ba su san raunin ruwayar ba a sun sani shi yasa zaka samu imam tabari a wurare zaka samu yana bayyana maka cewa wannan ruwayar ba ta inganta ba isnadin akwai matsala to abin da ya bayi zuwa ga haka shine saboda ma'anar da waɗannan ruwayar suka bayar kan ita wannan ayar ma'anar ta dace ta zama daidai to da haka a nan matsayi na kawo wannan ruwayoyin kamar matsayin kawo wata waka ce daga cikin waƙoƙin jahilan larabawa wanda za ka samu mangan ne ma na batsa za ka samu zage-zage ne ka gani amma ƙarshe saboda waƙar tana ɗauke da bayyana wata ma'ana ta wata kalma ta larabci sai aka a yi istishari to da haka anan zai iya kama ka ruwayoyi masu roni wanda masu ronin ne amma saboda bayanin ma'anar da suke ta wannan ayar ma'anar haka take ta dace ta dace da da daidai wanda a Sheikh Ahmad Shakir yi wannan magana ku koma ta hakikinsa da takarijinsa da kan shi tafsirin Jami'ul Bayan an ta'awili al-Qur'an na Asabari da dai fadin Allah subhanahu wata'ala da yake wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa lafazul khalifa ne ake nufi to karkashin wannan yayi magana na tabbaci wannan maganar da na ambata muku a yanzu an gane ba to da haka daga nan zaka gane hanyoyi da fuska da malamai suke bi wajen kawo abubuwa ne yawwa wannan kenan sannan kuma abu na gaba wanda zaka ga cewa bangaren abin da ya shafi a asar daga sahabbai ko tabi'ai ko atba'u tabi'in hakan yafi yawan afkuwa me ya ba zuwa ga haka a kawo ruwaye masu roni zuwa ga sahabbai ko tabi'a ko wanda suke a tabi'u tabi'i wajen kokarin bayanin wata aya ko bayanin wata mas'ala da ta shafi aqida ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan saboda su ba wai a fuskar babi na kafa hujja ba ko a matsayin dalilai a a fuskar babi na bayanin ma'ana eh, da kuma bayanin abin da ake nufi da ita wannan mas'ala ko da wannan hukunci ko da wannan aya ko da wannan hadisi ne an gane ba to yasa wannan sai ba yi ba sa tsanantawa wajen kokarin tantancewa da bin diddigi inda akan abin da ya shafi ruwaya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai ka iya samun abin da ya shafi ɗan sakaci game da wannan ɓangare ne inda su asalan asar daga magabata su a karan kansu ai ba a matsayin dalilai sai kamar mai ba kamar alkur'ani ko kamar ko kamar hadisin da ya zo daga manzal islam a sai dai su zama dalilai idan sun samu goyon bayan mai abin da ya zo cikin alkur'ani ko ya zo daga hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ba ake samu irin wannan wanda a shekul albani a mukaddimar littafin sa mai suna mahotasar al'ulu an gane ya yi nuni zuwa ga haka rahimahullah shi yasa za mu ga shi ma a nan malam bin aziz zaman rahimahullah kaga da farko sai fara gabato makarmi da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk da yake hanyar da ya kawo maka hanyar ce ne mursala isnadin bai sadu ba to abin da ya bayi wani lokaci ya san hadisin ya tabbata ta wata hanya amma idan ya ce zai kawo shi ta wannan hanyar to isnadin zai yi tsayi wanda wannan zai bayu ya samu mai annuzul ya zanto tsakarsa da manzo Allah din akwai rata to san su ga ulu ya to adadin da yake tsakaninsu da annabi ba shi da yawa da haka sai ya fifita hanyar da take ne matsala ɗin sai ya kawo ta domin samun wannan kusanci an gane ba kamar magana da al'imam muslim ne wanda uh, al'imamul khatib bagdari ya kawo a littafin suna tarihu bagdad tarihu bajit salam a tarjabar shi al'imam muslim al'imam abu zura a ubaidullah bin abdulkarim yana masa magana kan wani hadisi me yasa ya saka shi a cikin sayi muslim sun ta hanyar wani ne sai ce eh na san hadisi shi matanin hadisin ya inganta ta wata hanya amma inda ce zan kai ta wata hanya zan samu annuzul adadin zai karu to da ka sai na fifita an kawo shi ta hanyar waɗannan masu matsala da mai zanto adadin ya zanto ya karanta tsakanin da manzon Allah sallallahu to da haka ga malam eh, bin da zamin Allah sai ya fara gabatar maka da hadisi a matsayin ne ne hujja to kuma daga ba sai dai maka da wannan asar a matsayin ne a matsayin ƙarin bayani fashin bakin me ake nufi da wancan hadisi ne domin komar da kai zuwa ga cewa ana fahimtar alkur'ani ne ana fahimtar sunnar manzo Allah ne bisa yanda magabata suka fahimta wannan aya da wannan hadisi kafin su zo gare ka suwa suka fara sani su ne sahabbai da ya suka fahimci ayar ya suka fahimci hadisin to dole sai ka koma zuwa gare su an gane ba akwai abin da yake ana iya fahimtar sa kai tsaye ta fuskar zahirin larabci wanda wannan bashi da wani matsala bashi da wani iskari to naka shine ya kama wannan asar ɗin na Umar bin Khattab radiyallahu anhu cewa sayati qaumun da sanu wasu mutane za su zo ya akhudunakum bi mutashabihi alquran suna kokarin kama ku da mutashabihi alquran idan aka ce almutashabih daga ainihin attashabuhu shine samun kamancece da tsakanin abu kaza da abu kaza to almutashabihu shine abin da ya zanto yana kama da kaza kuma gefe guda yana kama da kaza zai iya daukan kaza kuma zai iya daukan kaza an gane ba to da haka sai suna kokarin kafa muku hujja da ire-iren waɗannan ba za su koma zuwa ga abubuwan da suke kai tsaye kararrawa wanda tana bayyana cewa abu kaza kaza ne yanzu misalan Allah ya ce ar wa 'ala al-'arshi istawa Allah wanda ya siffanta da siffa ta rahama yalwatacciya ya daidaita saman al'arshi kaga wannan ne abu ne wanda yake karba to sai ce maka to kuma Allah ya ce ai idan sama'un shaqqat إذا السماء انفطر كيوا سما ذات كيكيكي كي كما يكي ويوم تشقق السماء بالجمام ونزل الملائكة تنزيلا أما كراء ويوم تشقق السماء عند أصلي تتشقق لي سأكا إذا جامل تا تبيو تكين الشيين لذن تو تشقق السماء سما ذات كيكيكي كي. kuma gashi Allah ce wa ya hamilu a arshi rabbika fokahum yau ba idin sananiya mala'iku guda takwas za su ɗauki al'arshin Allah Ubangiji kuma za su ɗauki Allah kin ya zaune mutu shafi hafi kenan kaga ana daidaita Allah da halitta kenan shi Allah ba haka yake ba da haka yadda ya ce ya daidaita saman al'arshi haka yake sai ka yi imani da wannan idan sama ta kekkece ta tsatsage a ina Allah yake wannan bai faɗa ba bai yi bayani ba inda wani abu ne wanda ya zama dole ka sani to da zai maka da zai maka bayani kamar yadda bai maka bayani ba a ina yake gabanin ne ya halitta al'arshi to da haka sai ka gamsu ka yi imani da abin da ya gaya maka ya ce ya daidaita sama a arshi kafin arshi bai faɗa ba bayan ya ta sama an tashi duniya kuma ina zai koma nan ma bai faɗa ba inda ya so ka sani yana neman ka da wannan da ya gaya maka min da ya gaya maka wannan to sai ka yi imani to anan za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin cewa shi alqur'ani gaba ɗayan sa muhukam ne wato tsararre ne hukuntacce ne bai ɗaya fuska da yake ɗauka kamar yadda Allah ce alif lamra tilka ayatul kitabil hakim yace kuma alif lamra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir kaga wannan ayoyi Allah ya bayyana cewa Qur'ani gaba ɗayan sa ne mahukam a wani wurin kuma ya bayyana cewa Qur'ani gaba ɗayan sa ne mutashabihi ne inda yake Allahu nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan masani a wani wurin kuma ya bayyana cewa bangaren sa muhkam ne shine mafi yawa wani bangaren kuma mai mutashabihi kamar inda yake huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummu alkitabi wa ukharu mutashabihat an gane to anan sai mu duba mu ga cewa inda Allah ya yi bayanin cewa shi alkur'ani mu'ukam ne saboda kasancewar kur'ani babu tufka da wara a cikinsa an gane ba shashinsa yana gazganta shashi tsarin ziban maganar da balagar da fasahar duk bai ɗaya take to da haka ya zo mu'ukam ta wannan fiskari domin babu tufka da warwara a cikinsa kamar yadda Allah ce a fala ya tadabbaru alquran walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera shin ba sa sanya lura ga alqurani ne da a ce daga wurin wani yake ba Allah ba aida sun samu sabani mai yawa a cikin sa to kaga muhukam da fuskar tsarin zaman rubutunsa ta fuskar tsarin shashin sai na gaskanta shashi ta fuskar hukunce-hukuncensa gaba ɗaya adalci ne da daidaituwarsa ta fuskar labarukansa tun sabu bai ɗaya to an ce masa mutashabi kuma ta fuskar kamanceceniya da shashinsa ke da shashi ta fuskar tsarin rubutun ta fuskar jerin lafuzan ta fuskar salo na bayanin narko da bayanin ni'ima bayanin 'yan aljanna bayanin 'yan wuta bayanin sakamako na lada da bayanin sakamako da yake kishiyar haka an gane ba? to shashinsa yana kama da shahi ta wannan fuska sannan zantowarsa kuma muhukan wani bangaren kuma ta shabi to wannan la'akari da mafiya yawan ayansa muhukan ne a fili suke karama shi alkur'ani to akwai kuma ayoyin da suke nasa mutashabih wanda zai zama da cewa za su iya ɗaukan kaza za su iya ɗaukan kaza za su iya ba da sakamako na kaza idan an kalle su su a karan kansu amma fil hakika kuma idan an maida su zuwa ga muhkamat ba sa ɗaukan wannan sakamako ne ba sa ɗaukan wannan hukunci ne to da haka su masu imani suna mai da ire-iren waɗannan ayoyin zuwa ga mai zuwa ga gaba shi yasa ya zo daga aisha radiyallahu ana cikin bukari take cewa manzo Allah ce idan kun ga waɗanda suke bibiyar mutashabiha na alkur'ani to su ne waɗanda Allah ya ambace su a littafinsa da haka ku tsorace su ku kiyaye su gane ba eh, musamman abin da ya shafi abin nan yan bidiya idan su alkawari almu'tazila da sauransu haka da ma har mutane a yanzu batattu wanda suke kan turba ba ta gaske za ga mutashabiya suke komawa yanzu masala mu dauki kan masala ta ceto an gane ba Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay wala yuqbal minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adalun wala yusarun kaga wannan aya in ka dube ta ne tana kore ne cewa babu ceto kuma da Allah ce afa man hakka alaihi kalimatul azab afa anta tunqidu man fil nar wannan aya tana ne tana kore cewa wanda ya shiga wuta ba zai fito ba tunda an ce yanzu kai zaka amatar da wanda zai kasance cikin wuta to amma idan kuma mu kamar fa eh sai ya gane cewa waɗannan ayoyi suna bayani game da wanda suke kafirai wanda suka mutu kan kafirci to wannan su ne ba za su samu ceto ba na a fitar da su daga azaba zuwa ga rahama an gane ba inda wasu ayoyin kuma ga sun tabbatar man zalla da yashfa wa indahu illa bi izni kenan za a ke ta wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la ashe za a ke da ayi magana babu ceto sai ga wanda aka wa izini ashe ka gani akwai kenan yau mai la tanfa'u shafa'atu shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla kaga sai ga wanda Allah ya masa izini ya alau ma bayna ani wa ma khalfan wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiqun to kaga wannan da suke muhkamat sai su bayyana maka wacce shafi in da abin da suke ne to amma hanya ta ɗan bidi'a bin ire-iren wannan to shine umar ɗan ta sai ku kama su da sunna sai ku ce to ai sai kuma sun zo hadisi ya zo fi sayi bukari fi sayi muslim manzo Allah ya tabbatar da za a yi ceto ko da sun Abu Sa'id al-Khudri ya tabbatar da cewa za a yi ceto an gane da kyau to wannan kaga hanyoyi ne na fata. ba hanyoyi bane wanda suke na ainihin shari'a muna ganewa da kyau akwai wata magana a nan mai kyau da al'imamun al, yayi wanda ina gani gobe sai makaranta ta insha Allah eh, Allah samu dace wa bi hazin kadai kifaya walhamdulillah rabbil alamin barakallahu fi eh maganar cewar man haddasa anni hadithin yara annahu هو أحد القادرين نعم kaga sun mummunar fahimta da kuma kusuri wajen fahimtar mai ake nufi an gane ba shi wannan ai yana batu ne game da hadisin da yake ne rauni wanda bai tabbata ba sai ka rawaito kasan da ruwansa kuma ka jingina manzalar ka fahimta nan kuma ana magana cewa hadisin da ya tabbata ka san ya tabbata ta wata hanya to amma in kace za ka kawo ta wannan hanyar tsakaninka da annabi tsayin zai karu to sai ya kawo shi ta wata hanya mai matsala dan wannan hanya mai matsala ta fi kusantar da kai ga annabi ka samu alƙulu da zai ne da wannan da wancan to ta shi ne ai babu alaka Allah samu dace Allah ya barike ku masha Allah